tsaka mai wuya. su dawo da duk wani abu da yake na masarauta ne ko gida ko wani abu duk abin da ya shafi masarauta gidan da suke zama fadar da suke zama duka ta masarautar jihar Kano ce musamman shi wato shi Aminu Ado Bayero akwai abubuwan da yawa da muke nema a hannunsa akwai masu akwai takalmi akwai sauran abubuwa wanda suke sarki ne kadai zai iya amfani da su ya kamata mu mu san wane ne sarkin mu waccan kotun ta zo ta da malmala wa mutane da safi wannan ma ta zo ta da malmala ta da malmala wa mutane da safi ni gaba ɗaya wai me yasa ma yan siyasa suka shiga cikin masarauta ne yan siyasa su fita daga sabgar sarauta Jama'a barkan ku da wannan lokaci mu da mu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai muna fata kuna nan kalau kamar yadda muke a nan Washington. A jiya ne wata alkaliya ta babbar kotu a jihar Kano wato Hajiya Amina Adamu Aliyu ta yanke hukuncin cewa ta hana wa Alhaji Aminu Ado Bayero da sarakunan Gaya da ƙaraye da bici da ranu kiran kansu sarakunan gargajiya. A zaman kotun na litinin dinnan karkashin jagorancin mai shari'a Amina Adamu Aliyu, babbar kotun kanan ta umarci sarakunan Kano da bici da ƙaraye da gaya da kuma rano da gwamnatin Kano ta sauke su daina ayyana kansu a waɗannan mukamai tana mai tabbatar da ingancin dawo da sarki Sanusi na biyu kan kalagar mulki da gwamnatin Kano ta yi. Barista Ibrahim Isa Wangida shine ya wakilci kwamishinan shari'a na Kano a zauren kotun. Kotu a cikin hikimata ta sake ba da odar da cewar a yau duk waɗancan sarakuna guda biyar da eh, gwamnatin jihar Kano ta kora su dawo da duk wani abu da yake na masarauta ne ko gida ko wani abu duk abin da ya shafi masarauta gidan da suke zama fadar da suke zama duka ta masarautar jihar Kano ce kuma ta gwamnatin jihar Kano ce saboda kotu ta yi odar da su dawo da su musamman shi wato shi Aminu Ado Bayero akwai abubuwan da yawa da muke nema a hannunsa akwai masu akwai takalmi akwai sauran abubuwa wanda suke sarki ne kadai zai iya amfani da su wannan dai za a iya cewa ya ci karo da hukuncin da babbar kotun tarayya da ke Kano ta zartar kimanin makonni hudu da suka gabata tana mai cewa dawo da sarki Muhammadu Sanusi na biyu haramtaccen al'amari ne barista ibrahim cedi na kungiyar lauyoyin najeriya reshen jihar kano na cewa tun da wannan hukunci na babbar kotun tarayya yana tsaye ba tare da kotun afil ta jingine shi ba ko kuma ita kotun tarayyar da kanta ta soke shi ba za mu iya cewa akwai alamu na an samu hukunci masu cin karo da juna a nan an samu irin haka kotun apil ce dai take da iko da za ta sai hantar da wanda yake ingantacce a ciki sai dai al'ummar jihar kano na ci gaba da bayyana mabambantan ra'ayi game da wannan takaddama da ta shiga wata na uku da farawa sunana Malam idris mai sana'ar pos to a gaskiya ni dai a ra'ayina na fi samun natsuwa da bangaren su amina ado sunana ismail Isa'id. Eh, to alhamdulillah muna ƙara gode wa Allah kuma muna gode wa wannan kocin da ta dawo bana da martabar masarautar Kano ta dawo gida ɗaya. Dama yana ɗaya daga cikin abin da ya sa muka zaɓi wannan gwamnatin. Alruwani mai ruwa da lemu. Gaskiya ni a ra'ayina ban ji daɗin hukuncin nan da kotu ta yankewa. Sunana Bala na Majima. Ya kamata mu mu san wane ne sarkinmu. Waccan kotun ta zo ta da malmala wa mutane lissafi. Wannan ma ta zo ta da malmala wa mutane lissafi. Ni gaba ɗaya wai me sa ma 'yan siyasa suka shiga cikin masarauta ne. 'Yan siyasa su fita daga sabgar sarauta. Allah. in za a yi sulhu muna goyon baya amma dai 'yan siyasa su fitar da tsabgar sarauta mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria na dogewa abin biya. na da Musa na gaba gada ya To madalla, to yau ne muke kawo muku kashi na biyu na muhawarar da muke game da wannan rikici na masarautun jihar Kano wanda ake gudanarwa tsakanin Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa, malami a Jami'ar Bayero ta Kano da kuma wani basaraken gargajiya Alhaji Sanusi Baban Tako wanda shine Barayan Bauchi kuma yau ma kamar yadda suka yi a makon jiya za su taɓo matutuwa da dama da za su haɗa da magana cewa me yasa tun farko aka raba sarakunan gargajiya ci gaba da gudanar da ayyukan da aka san su da shi na kula da harkokin tsaro da 'yan sanda da haraji da sha'anin addini da sauransu kuma shin gaskiya ne zargin da ake yi na cewa wasu sarakuna sun tsundama tsundum a cikin harkokin siyasa ba da bayan haka me yasa gwamnatin tarayyar najeriya ta yanzu take da sha'awar abin da ke faruwa a masarautar kano to ba ta da bata lokaci ba ga nasiru adamu hikaya da bakin nasa za su dora daga inda suka tsaya a makon jiya ko da aka ga a kano gwamnatin tarayya ta shigo bayanin da kwamishinan 'yan sanda ishi ne ba magana sarauta suka shigo ba magana suka shigo ta kotu ta ba da wani umarni don haka suna son dole sai an bi wannan umarnin kotun to a ina gwamnatin tarayya take shigowa kenan amma ba ta shigo ta ce ga wanda zai zama sarki ko ga wanda ba zai zama ba ko a lokacin soja dan lokacin soja din ne da ka ba da misalin yadda aka taba cire sarkin musulmi a lokacin soja wanda lokacin soja bai sha bamban da yawa da lokacin mulkin mallaka ba amma a lokacin da ike na wato demokaradiyya wanda ake dogaro da tsarin mulki to tsarin mulkin najeriya ya yi shiru a kan sarakunan gargajiya don haka ko ambatansu ba a yi ba don haka gwamnatin tarayya ba ta da hannu in ban da shawara ko tallafi ko kuma in ta ga akwai barazana ga doka da oda to za ta iya shigowa eto eh ah, dr sa'idu ahmad ma zo kuma ga yadda gwamnoni ke iya cire sarakuna barayin bauchi alhaji sunusi baban takko ka ji abin da dokta ya faɗa eh. cewa waɗannan sarakunan ba a ambace su kai tsaye tsarin mulki ba sai dai saboda kasancewarsu watakila suna kusa da jama'a ake magana da su a lokuta na neman haɗin kai eh, kusan duk hakan ne kamar yadda ya faɗa ah, amma shi ɗan adam ko da dabba ne a ƙasa ba sai an ce ga ta ga matsayinta tsarin mulki na ƙasa ba domin dabba yana da haƙƙi wanda dan adam yana da haƙƙi kuma musamman ma wanda aka ce misali gwamna ya naɗa shi ya bashi hakinci ko kuma ya bashi sarauta saboda haka yana da haƙƙi a constitution na kasa sai dai ina ne ina san ya tsaya kuma menene dangantakansa da shi da gwamna da ya naɗa shi ko kuma shugaban karamar hukuma da ya naɗa su saboda haka a gona suna da haƙƙi kuma ah, wannan hakkin ne ma ya sa in ma da matsalar kamar yadda faɗa wanda ya shafi security ko wani abu su gwamnatin tarayya za su sa baki domin tabbatar da zaman lafiya tabbatar da ƙasa tana tafiya da ya kamata ba za su bar ah, gwamna ko kuma shugaban karamar hukuma ko kuma wani wanda zai ce ya rada wani sarki kuma zai daidai wani abin da zai jawo tashin hankali a kasarsa ba kuma a Najeriya. Eh ina zuwa wato bara abin da ake magana kai tsaye da a ce an rubuta sunansu ga sunan ga matsayinsu dalla dalla wataƙila sai maganar da ake ta a gyaran tsarin mulki a shigar da wannan. Wannan kuma daban amma ni na ɗauka constitutionally suna da wani haƙƙi nasu musamman tunda gwamnati ta nada su to zaka ce kwamishina bai da haƙƙi ne. don tun da gwamnati ne ya naɗa shi ko kuma za ka ce duk wanda gwamnati public sabon wanda gwamnati ya naɗa shi ko kuma shugaban kasa ya naɗa shi baya da wani hakki ne a gona kan a dinga ɗaukan ba su da hakki suna da hakki. Dokta Sa'idu Amadu Wato wato Elin Kaya. Ka ji abu. Elin Kaya kaman marayan marayan Bauchi ai da ai afuwa wato kaman bai yi haƙuri mu je gabar ba. ba magana ake ta suna da haƙi ko ba su da haƙi ko suna aiki ko ba sa yi ba magana tambaya kai mai tsarin mulki ya ce a kai ita muke an sa tukunna amma ana tafi za a zo sai an tafi a hankali za a zo a tabbatar da cewar gafa muhimmancinsu saboda haka a hir wannan hanyar da gwamnoni suka ɗauko amma sai mun fara yadda sai mun fara amsa tambayar da akai yi mai tsarin mulki ya ce bai ce komai ba don haka sai mu gaba daga nan fa in an tambaye mu yayin aikin da muhimmancin su to a nan kuma amsar da za a ji daban yau wato dr sayidu ahmadu kawo bari ma ga wannan tambayar za mu ce matsayin sarakunan gargajiya tunda suna da muhimmanci a tarihi shin ya dace yadda Eh, ina jin ko zuwan turawa ne ya sa aka ɗauke musu irin haƙoƙinsu na da na kula da 'yan doka da eh, eh, tara jangali da harkokin ƙasa da sauransu shin wannan maganar zuwan turawa ne ya jawo aka cire waɗannan abubuwa ba sa hannunsu ko kuma akwai wani dalili ne na sabon zamani da ya kawo sai waɗanda suke kan mukamai na gwamnati ne ko shugaban karamar hukuma ke da wannan hakin yau wato yanzu ka fara matsowa kusa da inda za a yi maganar ai ba magana haƙƙi ba ne kafin zuwan tura magana ce ta cewar wuƙa da nama tana hannunsu su ne masu naɗawa su ne masu saukewa su ne masu kula da tsaro su ne masu kula da walwalar al'umma su ne masu kula da al'ada da su ne masu kula da addini musamman mu bayan jihadin usmani dan fodiyo allah ji kansa da rahama to mu mafi muhimmanci ma shine sarakunan musulunci ne sarakuna ne na addini ba na gargajiya ba tun daga sanda aka yi jihadi saboda haka su ne masu kare mana addini barayin bauchi su musu baban tako duba mana akwai bayanan da ake cewa sarakunan ba su tashi rasa mukamansu ba sai da suka bar turubar daular usmaniya suka daina yin abubuwa na addini shi ya jawo watakila turawan ma har suka kai galaba a kansu. To a gaishe ku malamai to nan za mu tsaya a yanzu sai Allah ya kai mu rana wato mu zo mu ci gaba da duba yadda za a karkare wannan tarniki na samun sarakuna guda biyu manya a Kano. Sannan kuma shin a wurin gwamnatin Kano da kuma gwamnatin tarayya wane ne sarkin Kano na asali ko kuma na ainihi? nan za mu daga aya sai rana wato ciwon Allah ya kai mu muna godiya ga su bakin nan Dr. Sa'idu Ahmad Doka da kuma Alhaji Sanusi Babattako tare da shi wakilin namu nasiru adamu hikaya ya zauna mana da su a abuja aliyu mustapha sakwato ne a washington huta lafiya